daga nan Tehran sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa ɗagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi, yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas tara uku biyar shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Masu sauraro sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran ne ya soma watsa shirye-shiryen na yammaci. Zango na uku kuma na ƙarshe a wannan ranar ta Juma'a. To da fatan kuma an yi ne lafiya. To a jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da farko dai akwai labaran duniya. Sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka haɗa da shirin ko kun san da ya saba duba muku wasu daga cikin mahimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana. Daga nan kuma muna ɗauke da shirin nan na duniyar mu a yau. shirin da ke bibiyar wasu lamura da suka ɗau hankali a wannan duniyar musamman a wannan yankin gabas ta tsakiya da kuma yammacin asiya daga nan kuma za mu karkare da shirin nan na muryoyin ku masu saurare shirin da ke jin ta bakin ku game da wani batu da ya ɗau hankali a wannan duniyar to waɗannan da Allah su ne jerin shirye-shiryen da za mu kawo muku ɗaya bayan ɗaya a cikin shirin namu na wannan yammacin da fatan kuma masu sauraro za a kasance a tare da mu daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa. Tumar da masu wararo yanzu kuma lokaci ne na labaran duniya. Ƙasashen india da kuma Rasha sun cimma yarjejeniyar dama a tsakanin su a yayin ziyar da shugaban Rasha Vladimir Putin ya kai a kasar ta india. babban sakataren kungiyar hezbollah ta kasar lebanon ya ce kasar na fuskantar hadarin isra'ila wanda ya kamata a fuskanta ta kowane hali iran ta yi watsi da zarge-zargen da wakilan gwamnatin isra'ila da na Lebanon mai murabus suka yi a game da batun wato marasa tushe a taron imo to yanzu kuma ga cikakkun labaran tare da ni hassan barka Agades. kasashen rasha da kuma indiya sun cimma yarjejeniya da dama a tsakaninsu an sanya hannu kan yarjejeniyar ne a tsakanin shugaban kasar rasha vladimir putin da firaministan india narendra modi da nufin haɓaka haɗin gwiwar kasuwanci tsaro da makamashi a ziyararsa ta farko zuwa india tun bayan barkewar yaƙi tsakanin rasha da kuma ukraine a shekarar 2022 putin ya sake jaddada alkawarin rasha na samar da mai ba tare da katsewa ba ga india shugabannin sun bayyana tsarin haɗin gwiwar tattalin arziki mai dogon zango a hukumance inda suka tsara taswirar faɗaɗa ciniki tsakanin ƙasashen biyu zuwa dala biliyan 100 nan da shekarar 2030 da kuma saka hannun jari zuwa dala biliyan 50 nan da shekarar 2025 sun kuma yi alkawarin inganta dangantakar tsaro suna mai da hankali kan ci gaba da kuma samar da haɗin gwiwa ta fannin soja don tallafa wa ƙoƙarin indiya na dogaro da kai rasha ita ce mai samar da mai iskar gas kwal da duk abin da ake bukata don haɓaka makamashin indiya in ji putin a wani taron manema labarai na haɗin gwiwa modi ya jaddada haɗin gwiwar tattalin arziki a fannoni daban-daban ciki har tattalin arziki abinci jigilar kaya da jigilar kayaki ta teku yana mai jaddada cewa yarjejeniyar da za su wato yarjejeniyar guda biyu aka cimma za su karfafa alakar kasuwanci a tsakanin kasashen guda biyu Babban sakataren kungiyar Hezbollah ta kasar Lebanon Sheikh Na'im Qasim ya jaddada cewa Lebanon na fuskantar hadarin Isra'ila mm, na faɗaɗawa wanda ya kamata a fuskanta ta kowace hanya. Sheikh Qasim ya yi wannan furci ne a wani jawabi da aka watsa ta talabijin a lokacin wani biki da aka yi wa malaman da suka yi shahada a ranar Juma'an nan. Qasim ya jaddada cewa gwamnatin mamaya ba ta bi wato ba ta ba ta cika alkawarin da ta ɗauka na rijiyar tsagaita wutar da aka cimma a bara yayin da labanan da ƙungiyoyin adawa sun yi hakan hadarin shine yunkurin mamaye labanan da kuma fara aiwatar da abin da ake kira hangen nesa na isra'ila wanda kuma ya kamata a tunkare shi ta kowace hanya firaministan isra'ila benjamin netanyahu ya bayyana abin da ake kira da hangen nesa na isra'ila mafi girma wanda ya hada da yankunan palestinawa da isra'ila ta mame da kuma sassan masar jordan syria da kuma lebanon iran ta yi watsi da zarge-zargen da wakilan gwamnatin isra'ila da gwamnatin yemen mai barabas suka yi a zaman taron hukumar kula da harkokin teku ta duniya imo karo na 34 wata wasiƙa da ake wa sakatare janar na majalisar ta imo orseno dominguez ofishin zakadancin jamhuriyar musulunci da iran a kungiyar da ke wato london Ah, ya bayyana damuwarsa game da yadda isra'ila ke wato sarrafa hukumar ta imo da manufofinta don cimma manufofinta wasikar ta jaddada cewa wannan ɗabi'a tana wargaza kwarewar hukumar ta majalisar ɗinkin duniya a harkokin teku tawagar iran ta karar cewa waɗannan zarge-zargen marasa tushe wani bangare ne na wani tsari da isra'ila ke kokarin lalata dokokin ƙasa da ƙasa raunana hanyoyin da suka shafi bangaro daban-daban da kuma kawo cikas ga ayyukan tsarin shugabanci na duniya a cikin wannan wasikar tehran ta bayyana waɗannan zarge-zargen a matsayin masu adawa da masu tare da hankali tana ganin su a matsayin wani yunkuri na karkatar da hankalin kasashen mambobin imo da keta dokokin ƙasa da kasa da isra'ila ke yi akai-akai wasikar ta kuma nana ta ayyukan isra'ila da suka sanya tsaron teku da 'yancin zirga-zirgar ruwa cikin hadari tana mai ambaton kame jirgin ruwan agaji na duniya da ke kan hanyar su ta zuwa gaza da sojin isra'ila ke yi yayin da jirgin ruwan wato ke cikin yankin palestinawa to labaran duniyar na fito muku ne daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran kai sai kuma muke zuwa muku daga nan birnin tehran Babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya ya amince da wasu ƙudurori guda biyu da ke kira da a kawo ƙarshen mamayar Isra'ila a Palestine da kuma tuddan golan na Siriya. Ƙasashen Djibouti, Jordan, Mauritania, Qatar, Senegal da Palestine ne suka gabatar da daftarin ƙudurin game da palestine Ƙasashe 151 ne suka kaɗa ƙuri'a akan hakan yayin da sha ɗaya ciki har da Amurka suka ki amincewa da hakan sai kuma wasu sha ɗaya da suka ce ba ruwansu. kuturan da aka amince da shi ya sake tabbatar da alhakin majalisar ɗinkin duniya game da batun palestinu tare da yin kira da aka kawo ƙarshen mamayar isra'ila a yankunan da aka mamaye tun shekarar bakwai yayin da ke goyon bayan samar da ƙasashe guda biyu a matsayin mafita babban taron ya kuma amince da wani ƙuduri wanda masar ta gabatar yana kira ga isra'ila da ta shanye daga tuddan golan na siriya tare da bayyana mamayar a matsayin haramtacciya an amince da kuturan da ƙuri'u 123 bakwai kuma suka ki amincewa da shi sai kuma 41 da suka ce a kai kasuwa amurka tana cikin waɗanda suka yi adawa da kuduran. wannan kuduri ya bayyana cewa mamaye da kuma ƙwace golan da isra'ila ta yi ya saba kuduri mai lamba 497 na kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya wanda aka amince da shi a shekarar 1981 a cikin sharhin farko da ta yi bayan amincewa da ƙudurin ma'aikatar harkokin wajen siriya ta bayyana cewa tana kira ga isra'ila da ta shanye daga dukkan tuddan golan da ta mamaye to labaran duniyar kenan daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran thank you to ma da lama sauraro bayan da aka gamshan labaran duniyar yanzu kuma lokaci ne na taskar mu ta shirye muna nan tafi da shirin ko kun san bayan sa akwai shirin na duniyar mu a yau sai shirin muryoyin masu saurare da zai kasance cika makin jiran shirin namu na wannan yammacin a sha sauraro lafiya ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau juma'a biyar ga watan disamban shekara ta 2025 wanda ya daidai da goma sha hudu ga watan jumada thani na shekara ta 1447 hijira kamariya masu saurare kuma san cewa shekaru 150 da suka gabata a rana irin ta yau wato biyar ga watan disamban shekara ta 1874 kasar iran ta shiga cikin kungiyar bada agaji ta red cross kafin wannan lokaci da gwamnatin sarki nasiruddin gajar ta yi kokarin shiga cikin wannan kungiya amma ganin yadda kungiyar take dauke da sunan red cross da kuma alama ta sakandami wanda ya zama alama ta mabiya addinin kirista hakan ya sanya iran da sauran kasashen musulmi suka jinkirta shiga cikin wannan kungiya bayan da iran ta shiga cikin wannan kungiya daga bisani an canja sunan yadda za a rika kiran kungiyar a kasashen musulmi daga red cross zuwa red crescent ko kuma hilalul ahmar masu rari ko kun san cewa shekaru goma sha ɗaya da suka gabata a rana irin ta yau biyar ga watan disamban shekara ta 2013 nelson mandela tsohon shugaban kasar afirka ta kudu kuma madugun gwagwarmaya da tsarin wariyar launin fata ya rasu yana da shekaru 95 a duniya an haifi nelson mandela a shekara ta 1918 sannan kuma ya karar da mafi yawan lokutan rayuwarsa wajen gwagwarmaya da yaƙi da tsarin wariyar launin fata wanda turan holland ɗin tsiraru suka kafa a kasar afirka ta kudu mandela ya share shekaru 27 a kurkukun turawa yana tsare amma da ƙarshe dai tsarin wariya ya kawo ƙarshe a shekara ta 1990 kuma an fitar da nelson mandela daga kurkuku mutanen ƙasar afirka ta kudu sun zaɓe shi a matsayin shugaban ƙasa a shekara ta 1994 nelson mandela ya karɓi kyautar nobel ta zaman lafiya shekara ta 1993 ya kuma rubuta littafi dangane da rayuwarsa mai suna hanyar samun yanci mai wuya al'ummin nahiyar afirka da dama da kuma al'ummomi da dama na duniya suna kallon nelson mandela a matsayin gwarzo wanda rayuwarsa ta kare a matsayin abin buga misali wajen yin gugurmiya da kuma tsayin daka domin kwatar 'yancin kai daga 'yan mamaya da kuma yin sadaukarwa domin al'ummarsa ta rayu a cikin 'yanci. masu rare ko kun san cewa ranar biyar ga watan disamba ita ce ranar kasa a kasar thailand thailand kasa ce wadda take kudu maso gabashin nahiyar asiya wadda aka sanya wa sunan kabilar thai wadda kuma wannan kabila ce take zaune a wannan wuri thailand tana faɗin ƙasa kilomita murabba'i uku kuma tana da yawan jama'a wanda ya kai miliyan 61 yawancin mutanen kasar thailand dai suna bin addinin buda babban birnin ƙasar thailand kuma shine bangkok kuma kudin ƙasar shine bat nan taburi chiang mai da kuma yatiai su ne muhimman birane a wannan ƙasa da take gabashin nahiyar asiya harshen ƙasa wanda ake amfani da shi a hukumance kuwa shine harshen thai thailand wadda tsohuwar ƙasa ce wadda kuma sunanta a lokacin shine siam sannan kuma a wannan lokaci ƙasar tana ƙarƙashin ikon wasu ƙabilu ne baga kuma kasar ta kasance karkashin masarauta guda ɗaya wadda ta hada yankuna da dama na lokacin sojojin bama ko kuma myanmar sun mamaye wannan yanki a karshen karni na goma sha takwas amma shekara ta 1872 an kafa daular chakri a cikin yankin thailand har yanzu dai kasar tana ci gaba da wanzuwa sannan kuma tsarin kasar thailand ya canza daga cikakken tsari na sarauta zuwa tsari na shugabanci daidai da tsarin kundin mulkin kasa na shekara ta 1932 masu saurare ko kun san cewa shekaru 1942 sa gabata a rana irin ta yau abu hamid muhammad gazali tusi wanda aka fi sanin sa da imam muhammad gazali babban malamin addinin musulunci kuma masanin shari'a na kasar iran ya rasu bayan rasuwar mahaifinsa shi da ɗan'uwansa ahmad aka sanya su a ƙarƙashin kulawar ahmad bin rukhani sannan kuma gazali ya yi karatu na fikihu tare da abu nasar ismail wanda kuma ya ɗauki lokaci yana karatu a wannan bangare daga bisani kuma zama shugaban dukkanin fannoni na ilimi na zamaninsa kuma yana da shekaru 28 a duniya aka sanya shi a cikin manyan malaman addinin musulunci ta fuska shari'a sannan kuma imam gazali ya shahara matuka ta bangaren kyawawan halayensa da rubuce-rubuce da ya yi na akhlaq da kuma irfani shahara imam gazali ta sa khawajin nizamuddin al-mulk ya gayyace shi domin ya koyar da ilimi a makarantar nizamiya da ke bagdad bayan shekaru da yawa yana koyarwa wannan fitaccen malamin addini ya daina koyarwa a shekara ta 488 bayan hijira bayan da ya yanke shawarar barin birnin bagdada zuwa aikin haji daga can kuma zuwa birnin kudus daga ƙarshe dai ya koma iran inda ya fara koyar da malamai na addini kafin ya koma kasarsa imamu gazali ya rubuta littafai masu tarin yawa da muhimmanci mafi shaharar da littafansa shi shine littafin nan na ihya ulumuddin sauran littafan da ya rubuta kuma sun hada da littafin nan nasa mai suna nasihatul muluk masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fita wata shirin duniyar mu a yau shiri ne dai wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa da ta hada da wannan yanki na yammacin asiya to a yau shirin namu zai yi dubi ne akan tsagaita wutar yaƙi a gaza da yadda majalisar ɗinkin duniya ta amince da wato wannan batu za mu ji ƙalubalen da ke tattare da hakan da kuma yadda hakan za ta iya faruwa ko kuma a'a da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. bayan da kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya amince da shirin da donald trump na amurka ya bujiro da shi na abin da ya kira zaman lafiya a gaza an buɗe wani sabon shafi ne wanda ya kama da miƙa wa amurkan akalar gaza a hannu saboda ta yi yadda take so bisa dacewa da siyasarta da kuma ta ƙawarta 'yan lelanta haramtacciyar ƙasar isra'ila mambobi sha uku ne dai daga cikin sha biyar na kwamitin tsaron suka amince da ƙudurin yayin da cana da rasha kaɗai suka kaucewa kaɗa ƙuri'a ta amincewa ko ƙin amincewa sai dai kuma wannan shirin da ake magana aiwatar da shi na wucin gadi ne baya nufin magance batun gaza wato daga tushe dama dai ga dukkanin alamu ba an yi hakan ne don a magance matsalar falasɗinawa daga tushe ba an ambaci cewa sai idan 'yan gwagwarmaya sun ajiye makamansu ne sannan za a sake gina gaza kuma sai idan an raba 'yan gwagwarmayar da ƙarfin da suke da shi na fuskantar 'yan mamaya ne sannan sojojin mamaya haramtaccen ƙasar isra'ila za su janye daga cikin wuraren da suka mamaye a gadadin tare da cewa ta ranar 29 ga watan satumba ne dai aka fitar da shirin wanda yake kunshe da batutuwa guda ashirin da idan a ce za a aiwatar da su kamar yadda aka ambata to a zahiri za a rage wa idawa wahalhalun da suke ciki kuma za su taimaka musu su ci gaba da rayuwa a yankin gaza su kuma taimaka musu wajen kawo ƙarshen batun da ake yi na cewa za a kori inawa ɗin daga yankin gaza to kuma tare da cewa ta fuskar nazariya wannan shirin zai taimaka wajen kafa gwamnatin kware-kware falasɗinawa da za ta shimfiɗa ikonta a gaza sai dai a aikace hakan da kamar wuya a ƙarƙashin wannan shirin kuwa an shigar da batun raba ƙungiyoyin gwagwarmaya na falasɗinu da makamansu tabbas a can cikin haramtacciyar ƙasar isra'ila za a sami waɗanda za su daƙile wannan shirin da hana aiwatar da shi wannan baya nufin cewa shi kanshi trump ɗin da ya gabatar da shirin ya yi shi ne domin tabbatar da zaman lafiya a kan al'ummar falasɗin watakila ba zai wuce wani abu da ya kama da sarrafa dokokin ƙasa da ƙasa ba da kuma yaudara irin ta siyasa su ne suka sa aka bijiro da batun idan muka ci gaba da karanta wannan shirin a yadda yake za mu fahimci yadda aka tsara shi da kuma manufa ta ƙarshe da yake son cimmawa ga misali jakadan amurka a majalisar ɗinkin duniya mike walls a gaba wannan majalisa ya furta cewa ka tsaro ita ce ginshiki na duk wani ci gaba da raya ƙasa a nan yana nufin isra'ila wannan zancen nashi yana nufin cewa babu manufa ta siyasa da doka da ta shafi falasɗinawa a ciki ta hanyar komawa baya zuwa ga tushen rikicin falasɗinu babu magana a kan cewa rikicin falasɗinu tushensa shine kirkirar haramtaccen ƙasar isra'ila da aka yi a kan bagiran falasɗinu wannan shine umul haba'isin da kuma tushen da duk abin da ya faru da kuma yake faruwa har yanzu wanda ko matukar ba a koma an warware shi daga tushe ba to zai ci gaba da maimaita kanshi daga lokaci zuwa lokaci shine kuma abin da yake ci gaba da faruwa har yanzu din idan ku har amurka tana tallata wa duniya cewa ta fito da wannan tsarin ne domin kare falasina faran hula to a fili yake cewa tana aiki ne domin kare maslahan da manufofin haramtaccen kasar isra'ila ta fuska tsaro ba kuma wani abu ne wanda amurka take boyewa ba a fili ma take faɗa da bugun kirji cewa tana taimakawa haramtaccen ƙasar isra'ila ta murƙushe al'umma falasɗinu da su ne masu haƙƙi rayuwar 'yan sahiyoniya a cikin aminci shine abin da yake gaban amurka ba wani abu daban ba a idanta da taimakonta da makamanta da shawarwarinta na tsaro da leƙen asirinta aka yi falasɗinawa fiye da dubu sittin kisan kiyashi aka kuma raunana wasu fiye da dubu ɗari wasu dubban ɗaruruwan kuma suka zama masakai don haka falasɗinawa ba su ne a gabanta ba ba ma sa cikin tunaninta abinda yake tunaninta shine ta za ta bai wa haramtaccen ƙasar isra'ila kariya shi yasa take son yin haɗakar sojojin ƙasashen duniya mabambanta domin su shiga gaza su tabbatar da batun cewa ƙungiyoyin gwagwarmaya ba su da makamai a hannunsu an raba su da shi saboda a tsawon shekaru biyu da aka ɗauka ana yaƙi amurkan ta ga yadda duniya ta tsane ta ta kuma tsani a 'yan lelata haramtaccen ƙasar isra'ila don haka tana so ta rage wannan baƙin jinin koda ɗan kaɗan ne ta hanyar shigo da abin da ta kira rundunar ƙasa da ƙasa wacce za ta shiga gaza alhali dukkan kasashen da za su shiga wannan rundunar to ba kamai ba ne su 'yan kwadago a hannun amurka da za su yi mata aiki su kuma ɗauki baƙin jinin da babu lada a ciki wannan shine salon adalci na dokar daji ta yadda mai rauni ake sake danne shi a bai mai ƙarfi yana farautar raunana abinda amurkan take sanyi kenan. sai dai kuma duk da cewa an fitar da wannan kudurin da sunan majalisar ɗinkin duniya wanda shi ma wani dodo ne da amurkan ta yi da baiwa abin da ke faruwa wata kama ta duniya kuma a ƙarƙashin fasali na bakwai na dokokin majalisar ɗinkin duniya amma da akwai ƙalubale da ake fuskanta wajen aiwatar da shi a ƙasa ga misali a yadda wannan shirin yake ɓangarori masu wuce gona da iri a haramtaccen ƙasar isra'ila ba za su amince da shi ba a cikin gwamnatin benjamin netanyahu da akwai waɗanda suke bayyana wannan shirin na trump da cewa babbar barazana ce a gare su musamman batun kafa gwamnatin falasɗinu ko kuma ƙoƙarin shigar da gwamnatin kware-kware falasɗinu a cikin yadda za a sake tafiyar da yankin gaza bayan yaƙi a fili yake cewa waɗanda suke a sahun gaba wajen faɗa da wannan shirin da trump ɗin ya bijiro da shi da aka wa fenti na dokokin ƙasa da ƙasa da kwamitin tsaro da majalisar ɗinkin duniya har da ma rundunar ƙasa da ƙasa da akwai ministan kuɗi na 'yan sahiyoniyar Israel smotrach dama dai shi fitacce ne wajen wuce gona da iri da kuma furta maganganu waɗanda suka wuce haddi a kan al'ummar falasɗinu ya sha furta cewa bai amince da duk wani batu na kafa gwamnatin kware-kware falasɗinu ba to akwai kuma abokin birminsa wato ministan tsaron ƙasa kamar da suke kiran shi itmar bini gafir wanda ta kai ga ya taɓa furta cewa babu wasu mutane ma wai su falasɗina ba su da samuwa balle ha a kira su da wata al'umma balle kuma a ce wannan al'umma ta da buƙatar wata gwamnatin kwarya-kwarya don haka a wajensa batun kafa gwamnatin kwarya-kwarya babu shi hakanan kuma ya barazana cewa jam'iyyarsa ta ostama yahudiyat ba za ta shiga cikin duk wata gwamnati za a kafa ba a haramtacciyar ƙasar tasu matuƙar ta amince da cewa a bawa falasinawa wani yanki ko da ta koɗe ne za su kafa gwamnati baya ga shi da akwai wasu mambobin majalisar 'yan sahen wato kineset da su nuna kin amincewarsu da wannan batu takwas daga cikin waɗannan 'yan majalisar a ƙarƙashin simon rossman sun ce amincewa da kafa gwamnatin inu yana nufin an baiwa ƙungiyar hamas ta gwagwarmaya tukuci abinda hakan yake nufi shine a cikin haramtacciyar ƙasar isra'ila za a samu waɗanda za su yi aiki tukuru domin yi wa wannan shirin kafar angulu su ma ƙungiyoyin ina fa ba su yarda da wannan shirin ba domin suna ganin cewa dama an tsara shi ne tuntuni domin ya kare manufofin haramtaccen ƙasar isra'ila ka cokau sannan kuma yana nufin shigar da wasu ƙasashen waje da ba su damar tsoma bakunansu a cikin harkokin falasɗinu hakan yana nufin mayar da falasɗinawa zama 'yan amshin shatar ƙasashen waje batun gwagwarmaya kuwa wani abu ne da ko kaɗan ƙungiyoyin falasɗinawa ba su yarda da shi ba ba su yarda da cewa 'yan gwagwarmaya su aje makamansu ba domin matuƙar da akwai mamaya to dole ya gwagwarmayar neman 'yanci muhimmiyar tambaya a nan ita ce wace ƙasa ce a cikin waɗanda za a tura gazan za ta kasance cikin shirin fuskantar 'yan gwagwarmaya domin raba su da makamansu ba ta hanyar tattaunawa ba haramtaccen ƙasar isra'ila dai ta ɗauki shekaru biyu a jere tana yaƙi da babu doka a cikinsa amma ta kasa rawa falasinawa da makaman nasu wannan shine zai samu isa ga batun da ke cewa shi kanshi shirin na trump ba an yi shi ne domin ya rayu ba za a iya cewa an haife shi ne a mace. To ma sauraro za mu dasa aya a nan da fata an ji daɗin abin da aka saurara. Kafin mu karkare baki ɗaya muna gayyata ku zuwa mu na intanet www.tv.com mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Ra'ayoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. To masu saurare Assalamu alaikum. Barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na ku masu saurare. Hassan barka agarsi ne ke muku lalle marhaban a cikin shirin. To kamar yadda muka riga muka labarta muku mulkin suna na da wanzuwa a Afirka bayan da sojoji suka hambar da mulki a ƙasar Gina Bisau. tuni kungiyar tarar afirka da ecowas suka yi tir da juyin mulkin wanda suka danganta da barazana ga tsarin demokradiyya sojoji dai a kasar ta gina bisau sun yi juyin mulki ne a duk lokacin da ake dakon sakamakon zaben shugaban kasar wanda kungiyar ecowas ta ce ya gudana cikin lumana to wannan shine maudu'in namu a yau malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana Assalamu alaikum gidan rediyo jamhuriyar musulunci Iran suna na Comrade Ahmad Afansu Bajo ga shugaba na kungiyar masu kira da sauraron rediyo Afirka rashin arewacin Najeriya da ke nan jihar Gombe a tarayyar Najeriya. To dangane da wannan maudu'i ne kan juyin mulki da aka yi a kasar Gini Bisau to abin da ya bai zo mana da mamaki ba duba da cewa rashin adalci rashin tausayi rashin kishin kasa da al'umma da halin kowane kula da wasu shugabanni ke a yi a nahiyar mu ta Afirka shi ke kawo juyin mulki. To amma na a wannan juyin mulki na kasar gini biso ya sha bamban da na sauran duba da cewar a za mu iya cewa kusan makarkashiya ma aka yi duba da cewar eh zai iya yiwuwa ya gano faduwa ne ya sa aka shirya wannan juyin mulki tun daga hinan wato an nuna an yi garkuwa da shi kuma an ba shi dama ya fita daga kasar sannan kuma ɗauko su daga cikin mukarraban gwamnatinsa an ba su mukamai domin tafiya da su to idan haka ne a mafi alkhairi Allah ya tabbatar da shi da fatan za ku tashi lafiya gidan rediyon jamhuriyar musulunci kuna tare da Hassan Albasari Abu Afan angon Fatima da ke nan cikin garin Fataskun jihar Yobe a tarayyar Najeriya mamba a kungiyar masu kira da sauraron rediyo Afirka reshen arewacin Najeriya to a hakikanin gaskiya batu dai na wannan juni mulki a wancan kasa ta Gini Bisau to tabbas mun san dai cewa kusan kullalliya aka yi bi ma'ana za ga cewa shi wannan shugaba mai ci wadda za ga cewa ya hango faduwarsa ne ko kuma zargi Ginde, wasu daga cikin 'yan adawar kasan yanayin yadda suke nuna cewa su ne suka lashe zaɓe ko kuma su ne akan gaba shine dalilin da ya sa kwana ɗaya bayan a sanar da sakamakon zaɓe ɗin nan ya shirya wannan juyin mulki amma da farkon juyin mulkin ai za ga cewa a rana ta farko ai an nuna cewa kamar sojojin da suka hamɓarar da mulkin nasa sun yi garkuwa da shi da kuma wasu mukarrabansa amma daga bisani kuma sai aka ce sun bashi hanya yanayin yadda zai fice daga wannan kasa din kuma sun ma jawo wasu daga cikin hukumomi a tsohon mulkin nasa sun jawo su domin cewa a ci gaba da wannan mulki nasu Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Rediyon Jamhuriyar Musulunci na Iran kun mai magana Nura Abdullahi daga nan bakin ruwa hayar gasa Kaduna State a tarayyar Najeriya shugaban kungiya ta masu kira da sauran radio ta Afirka reshen arewacin Najeriya. To juyin mulkin da aka yi ai yanzu wallahi yanzu halin da talakawa suke ciki na arewacin Afirka ma yanzu wallahi ina gaya muku sojojin ma wallahi sun fiye mana alkhairi fiye da demokaradiyya saboda an sami yancin ma kamar ba a same shi ba. Yanzu kamar mu irin juyin mulkin da aka yi yanzu a Nijar wanda General da Muhammad Chali yayi duk da ina Najeriya wallahi ni ina maraba da wannan abu saboda mafi yawancin abubuwan da ke faruwa da 'yan ƙasa arzikin ku ne ba za a bari ku ci ba to ƙara sojoji su karɓi ƙasan ma su rika mulkin Afirka ma mu mu samu sauki ya zama da arzikin ku kuna cin abun ku hankalin ku kwance ba tare da kowa ya dame ku ba wallahi amma yanzu kuna da yanci kuna da duk abin da za ku yi amma ɗan ƙasar ku zai zo a haɗa da kai da shi a cuce ku to ina muku fatan alkhairi Allah ubangiji ya sa wannan juyin mulki ya zama alkhairi duk inda alkhairi yake Allah ya tabbatar mana da shi Sashen Hausa na gidan radiyon jihohar Musulunci Tehran suna na mai magana samu na suke dan mutane mun ce jihohar Nijar dangance da dama da ka ba da Hassan Barka bisa juyi mulkin da sojoji suka yi a kasar Gine. To mu abin da muke so a nan ha al'umma na duniya gaba daya musamman musulmi mu dage da addu'a abubuwa na ke zuwa da wani yanayi wanda ba sabon ba wani wurin a yi juyin mulkin a dace wani ma aka yi juyin mulkin abin ya lalacewa wani wuri aka yi mulki kuma abin cewa wani wuri aka yi mulki kuma abin yaro to yan uwa al'umma ni dai abin da so gare mu gaba ɗaya mu koma ga Allah duk waɗanda gwazi sharrika ne na turawa farare da bakake kuma suna da barwai da uwayen gida kenan abin da ke almuhimmi a nan makama ubangiji mu subhanahu ta'ala mu yi ta addu'a inda ke da juyin mulkin da inda ba a yi ba da inda ake shirin yi to mu da Allah ba mu zama laya kasashen mu da kwanciyar hankali da cikin al'umman baki daya wannan shine shawara ta eh sunana wani sauran suka dan mutane mun jibrin jawani jar kawai mu yi addu'a Allah sauke Allah kawo mai ta Allah kawo dauki sauran abin ba zai balle da mu ba amma Allah yana hidda mu akan duka abin kusa gaba insha Allah Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu jama'a wannan kafa ta BOH Hausa. A ina ma kowa da kowa fata alkhairi ma abota wannan kafa. Shugabannin da suke bamu dama ta farawaye mu a wannan kafa Allah kara masa jagoranci su Hassan Barka ina maka fata alkhairi. To a gaskiya game da wannan mulki da aka yi a Gini Bisau eh, ya kamata ya zama izina ga sauran shugabannin Afirka ya kamata su riga adalci. haka sun duk da haka haka ya zama suna ganin cewa ba za a yi masu adalci ba ne ko kuma shugaban kasan ya daɗe akan mulki ne ina ga ya iya sauka yasa suka kau da shi to ya kai ya kamata ya zama izina ga sauran mu na afirka dama karkin alewa ƙasa wanda ba so su sauka daga mulki su da kuma suke so akan mulki to ga irin ta nan dai yi na faruwa ya kamata su ɗauki matakin jara tun wuri in ko sun ƙito su ma fa wannan abun yana zuwa akan su da fatan Allah ya mana muwafaka ina maka wani fatan alheri magana alhaji usman daga za su so kan gami kaduna nigeria to masu sauraro kar dai a shafa cewa ana tare da shirin muryoyin ku masu saurare daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran muke zuwa muku malami na gaba sai ka ja mu Assalamu alaikum wa wa barakatu Gidan rediyon Jamhuriyar Musulunci ta Iran mai magana Alhaji Alhassan Tayar daga Filinge a Jamhuriyar Nijar. Lalle an ce mana sojoji sun yi juyin mulki a ƙasar Gini amma wannan juyin mulki ni ma dai a na da walakin goro miya. Kawai tsohon shugaba Imbalo ya ga alamun zai faduwa da wannan zaben kuma in kyan adawa suka ɗauki mulkin nan yanda ya musguna musu to su abin da za su yi mai da shi shi yasa ya yi mirɗamir da ya kai da mai gadin shi cewa da dogarin shi ya ayyana juyin mulki shi kuma shi waɗi da bakin shi ce an yi mai juyin mulki har an ɗauke shi an tura shi hijira wannan juyin mulki ba juyin mulkin gaskiya ne ba kuma eh, shugabannin kasashen afirka abin nan mafi alheri gare su ga lokacin ka ya kare ka saba an yi zaɓe na gari in an kara ka kai in ba haka nan za ki ƙarshen kihiyar ruwa. yawa assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu. Mere jamhuriyar musulunci barkan ku da aiki da fatan ma'aikatan ku kowa na lafiya ana cikin ƙoshin lafiya mai magana malam bashir babbar tashar layin da da magaram ma'aji kuma mai bada shawara na ƙungiyar masu kira sauran radio ta afirka rashin jihar da magaram hakika kamar yadda duniya take da labari kuma muke da labari gaba daya an yi juyin mulki a gine bisau to tabbas haka ne eh, kirana da gargaɗi na ga shugabanni na afirka da su shiga taitayensu kuma su zamanto masu kudurkon gaskiya da amana da cika alkawali da tausayin 'yan ƙasarsu saboda irin ire-iren wa'annan abubuwan da yake wakana ne yake sawa talaka ko kuma 'yan ƙasa su yi bore na su kifar da mulki hakika dole ne sai an zamanto masu cika alkawali da tausaya 'yan kasa da duba halin da suke ciki a kowata ƙasa eh, wadda dai irin wani abubuwa yake fuskanta muna fata allah tabbatar da alheri allah sa hakan shi ya zama alheri allah sa kuma su wadda suka ɗauki kariga mulki kenan su dubi irin halin da 'yan kasa suke ciki ko kuma bayanan da suka yi kan abin da suka yi juyin mulki don su kawo gyara assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sashen hausa na radiyon jamhuriyar musulunci da ke iran farko suna na malam kabiru da ke nan mara dan wuri kusa da makarantar mala abba jamhuriyar nijar mamba na masu kira da sauran radiyo na afirka reshen jihar maradi to alhamdulillahi wannan juyin mulki da sojoji suka yi ni dai abu na farko sai in ce kullum mai mulki duk lokacin da ya hau mulki lokacin da ya hau mulki akwai iyakashi eh, hatta fir'auna da ya mulki Allah tabaraka ta'ala ya kawo bakin karshen mulkin shi kuma ya sabka to duk ta hanyar juyin mulki ne ta sabka ta menene duk abin da Allah tabaraka ta'ala ya sa shine karshen mulkin ka shine karshen mulkin ka to nan jawo hankalin da nake su masu mulki kullum lokacin da ka hau to ka sani akwai ranar sabka ka kenan kai adalci ka yi ma 'yan ƙasar ka aiki ka bi dokoki na Allah subhanahu wata'ala in ka bi doka Allah Allah sai tsare ka koda ba ka bisa mulki to wannan shi ke da wahala ga masu mulki lokacin da ka hau mulki sai ka kamar ba ka sabka kai ta ɓanna sai bayan ka sabka kuma kai ta rigirite na gode mai magana malam kabiru daga maradi Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Sashen Hausa mu jan Jamhuriyar Musulunci ta Iran mai magana Rabi Alhaji mamman wanda aka sani da sunan Rabon Mai Aski shugaba na kungiyar masu kirar sun radiyo jihar da magaram jamhuriyar Nijar. To masha Allah gaskiya kamar yadda kuka ba da ra'ayyukan ku kamar yadda kuma kwaɗuwar ra'ayi a yau a dangace da eh, juyin mulki na gine bisau gaskiya kamar yadda yan uwa suka hode ni ma dai a nan gani dai kan ba juyin mulki bane ba wannan aka yi eh, a gine bisau ko an dai yi wani abu ne a yi wata mana-mana. tun da nake a rayuwata a duka cikin juye-juyen mulki da dama wanda na je an yi su a duniya musamman ma anan cikin ƙasa ta ma ban taɓa jin juye mulkin da aka yi shi ba a ranar da aka yi shi kuma shugaban ƙasar da kanshi ya fito shi da kanshi da farko ma ya ce wai sojoji sun karɓi mulki a hannun shi ban taɓa jin haka nan kin ba sai da su sojojin da kansu su fara faɗa cewa su sun juyar da mulkin wannan sun kihar da wannan mulkin in ya so sannan daga baya kuma shi wanda aka shuye mishi mulkin ya hoto ya yi magana ya tabbatar da hakanankin idan har in sun ba shi damar hakanankin tsawon waɗansu lokuta shi ma na can daban kuma ƙarshe ma dai kuma kwanakai kaɗan da yin juyin mulkin ko muka samu labarin cewa gashi nan wai an ba shi damar zuwa hijira ko kuma an ba shi damar tserewa ko an ba shi damar barin ƙasar shi zuwa wata ƙasa eh, musamman ma senegal da yawo to a gare ku wannan kuma aiki ya rage a gare ku a yanzu ne zan ganin cewa kasashen afirka kuke so sai da yawo ko kuma a'a mulkin kuke so ko kuma a'a wasu kasashe daban na duniya kuke jin tsoro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu sashen hausa jamhuriyar musulunci tehran da farko dai suna na abdullahi telaru mai ganin mutuncin ma daga dan malam jihar maradi malam hassan barka muna godiya da kuke bamu dama muke to albarkacin baki mu dangance da wannan maudu'i wanda kuka azana ina ra'ayin mu dangance da wannan juyin mulki wanda an kai na kasar ƙasar gini to ni ana ra'ayina da farko dai yana kira ga su 'yan siyasa ƙasashenmu na afirka eh ya kamata su ɗauki duka matakai wanda ya kamata na jagorancin talakawan ƙasa afirka gaba ɗaya a cikin gaskiya da adalci duba da in allah ya so yarda idan aka ɗauki tahiya saman gaskiya da adalci to su kan gansu sojojin nan masu yunkurin yin juyoyin mulkin gada suke ta yi ba za su samun hanya ba ko kuma wata kwakwara hujja wadda za su faɗa matalakawa idan sun yi wannan juyin mulki ko kuma sun yi yunkurin yin juyin mulkin wanda su talaka za su gamsuwa har su ba su goyon baya amma duba da irin yadda su shugabannin siyasa na afirka duba da irin yadda suke jagorancin kasashenmu afirka abin su ma nasu gaskiya akwai wuce gona da iri Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu. Sashen Hausa na gidan Radon Jamhuriyar Musulunci Iran. Farko dai sunana Ibrahim Shushana da yake garin Kasige Jamhuriyar Nijar, mamba na masu kira da saurari wanda yake reshen jihar Maradi. Hassan Barka ina maka fatan alkhairi da kai da abokan aikin gani gidan radon Iran mai tara albarka. Mun je mauru'i wanda aka dora dangance ina ra'ayinmu dangance da juyin mulki wanda aka yi a kasar Gini bisawo Wannan abu bai zo mana da mamaki ba, amma dai akwai lauje cikin naɗi. saboda shi dai wannan shugaba na gine ya ga abin da ya gani amma wannan ni a na ra'ayi ban taba ganin juyin mulki irin wannan ba a ce shugaba ya hito ya ce an mai juyin mulki kuma har bashi umarni da kwana ɗaya zuwa biyu a ce a bashi umarni ya hice hibar ƙasa ba jama'a ya kamata ku duba ku gani shugabannin afirka wallahi ku ji tsoron allah saboda wannan juye-juyen mulkin da kuke gani ba abin da ke kawo shi sai rashin adalci ga ƙasa muddin shugaban da bai kasa ta adalci to tabbas ba a gama juyin mulki ba cikin wannan sararin duniya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu sashin Hausa na Jamhuriyar Musulunci na Iran. To barkanmu da wannan lokaci da fatan muna cikin koshin lafiya mai magana Audu Musa jihar Yobe karamar hukumar tarmuwa Memba na shugaba eh, na ungiya ta masu kira da sauraron rediyon Africa Reshen Arewacin Najeriya kuma discipline ne a mataimakin discipline a wannan gida. To alhamdulillah game da juyin mulki da aka yi a Gini da sauran da sojoji suka yi to za mu ce Allah ya sa haka shine mafi alkhairi a gare su amma wannan juyin mulki kamar za mu iya cewa cewa kawai kama ɗora ne saboda juyin mulki baya yiwa ka yi juyin mulki kuma har ka ba shugaban kasa ka ba shi dama ya fita ta kasa kuma da zumman ya je ya huta to wannan sai mu ce a yi kamar wani haɗin baki ne aka yi sakamakon ya hango faɗuwa 'yan adawa za su iya kada shi kuma su masa abin da suke so su kuma eh, su hau kargan mulki to ina gani shi ne yake gani kamar wannan ita ce hanyar da zai samu ya ya tsira daga wannan abin da yake gudu shi ya sa ya haɗa kai da jami'an tsaro domin a karɓi karagan mulki a ba sojoji shi kuma ya tattare nasa ya nasa ya koma wata ƙasa domin da zumman cewa ya gudu kenan so alhamdulillah mu dai ba abin da za mu ce sai dai fatan alkhairi Allah ya sa da su da 'yan ƙasar Allah ya sa wannan shine mafi alkhairi a gare su assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu muryoyin masu sauraro ko kuma ce boh hausa a radio sahin hausa na iran mai magana suna na lawan ali game da shugaban kungiyar kira da sauran rediyo ta afirka reshen jihar kano da farko dai wannan ra'ayoyi naku da kuka bayyana mana domin mu yi tsokaci a kai so gaskiya mu a tunaninmu babban abin da yake kawo juyin mulki rashin adalci ne ya sa ga wasu ƙasashe sojoji suke musu juyin mulki domin mulkin demokuraɗiyya an ce an kafa shi ne domin talaka ya shana to amma a mulkin demokuraɗiyya sam a wato kurkuku ne ga talakawa e kurkuku ne ga talakawa don haka mu duk ƙasashen da suke juyin mulki na soji inda da kishin ƙasa to mu ba ma ganin laifinsu fatanmu ko kuma in ce kiranmu ga su sojojin da suke juyin mulki su tsaya tsayin daka wajen sun gina kasar domin su waɗanna suke mulkin farar hula kusan suna tsoron turawa ne masu jajayen kunnuwa shi sa ba sa gudanar da aikace-aikacen su yadda ya kamata su don haka muna kira ga su su tsaya a tsakin daka domin su yi sunana gwani launa ali game da na kira ku daga nan karamar hukumar kura a jihar kanan dabun najeriya sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran sunana sanusi maɗaɗai da magaram daga nan jamhuriyar nijar To alhamdulillah a yanzu dai al'umma Afirka kan siyawaye sun san shiryayya sun kuma san mai faruwa. Don haka kamar yadda wannan juyin mulki na kasar Gina Bisau ya nuna ma duniya cewa ya yi awon gaba da kujerar shugaban kasar wato Umaru Sisiko Umbalo. ni ina fatan har abada Allah subhanahu wata'ala ya sa ba zai sake dawowa kanta ba domin ya nuna mu duniya karara cewa ba wai al'umma kasar da kasar ne a gabansa ba daga karshe ina addu'ar Allah subhanahu wata'ala ya azurta dukkan mu na afirka da jajirtattun shugabanni na gari masu kwatanta gaskiya da adalci ina fatan za ku tashi lafiya boh hausa ni ne sanusi maɗatai da magaram niger Assalamu alaikum Radio na Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Mai magana Salisu Yahaya ɗan Nijar daga Agunje Kwaras tare Nijeriya shugaba na kungiya ta masu tura da sauraron rediyo ta Afirka Nation jihar Kwara. Ina yi muku fatan alheri kuma wannan juyin mulki da aka yi ƙasar Gine Bisawu. To, wannan yana nuna su shugabanni na Afirka wanda suke mulkin farar ya kamata a ce sun ɗauki darasi sun canza wannan tsari da suke tafiya da shi saboda dukkan al'ummomin afirka abinda suke kallo suna gani shugabannin nan wa su dama dan kansu suke hau mulki kuma maradan kansu suke karewa da maradan sauran turawa na yamma kenan ko dole in sojoji suka zo suka amshi mulki su al'ummomin kasar sai su maraba da hakan to muna fatan za su gyara tsarin su kuma za su canza tafiya su shugabannin fura mai yiwuwa talakawa su ci gaba da mara musu baya amma muddin sun kaci wannan tafiya za su fa to insha Allahu talakawa za su koma goyon bayan sojoji su amshi mulki a ko'ina sassan Afirka. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana Isu Makeri Madattai a daba garin jamhuriyar Nijar. Kamar yadda kuka ɗora wani ya hakika <clears throat> yanzu sojojin Gine Bisau su suke da su suke kan karaga dangane da tumɓuke tsohon shugaban ƙasa da suka yi to wannan abu ya nuna mana cewa a halin yanzu afirka kansu ya wala waya sojojin afirka sun wala amshi afirka domin hakan ya nuna cewa rashin shugabannin na siyasa ya kai makura kenan na kira da sauran shugabannin da suke wa talakawansu mulki yadda suka gada wata su kukanci kansu domin shi yau in kai ne gowa kai bane kenan da fatan za a gyara ina kira ga shugabannin kasashen da suka ɗamshi mulki musamman soji to su kuma za su cika adalci ya kasance sun kawo tattalin arziki da haɗin kan ƙasa na gode ku tashi lami magana isu makiri maɗattai a da magaram jamhuriyar nijar Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barkatu sashin Hausa na gidan rediyon wato muryoyin masu saurare na Jamhuriyar Musulunci ta Iran mu da warhaka barkanmu da wannan lokaci to akan dangane da maudu'i da kuka ba mu tafa albarkacin bakinmu a akan juyin mulki da aka yi a kasar Gini Bisau a wannan dai hakan bai zo mana da mamaki ba duba da cewa yadda wato a shugabannin wato kasashenmu na Afirka suke wato a rike mulkin nan a kasashenmu na afirka gaskiya a suna riko ne wanda riko na sakainar kashi a hakan dai shine ke sa wato kaga ana samun sabani har ma kaga ana kokarin wato juyin mulki a mu na afirka da fatan dai za su gyara wato halayensu idan suka gyara halayensu sa'annan wato za mu samu sauki a cikin wannan lamari ina yi wa kowa da kowa fatan alkhairi mai magana muhammad Buma ce jami'in wada labarai na kungiyar masu kira da sauraron rediyo afirka reshen najeriya tashi lafiya muna godiya sunana muhammadu dan bare bare shugaba na fada mazajen daga nyamai nijar bugu da ma'aji na masu kira da shuwarai na reshen nyamai to wanga juyin mulki da aka yi na gine bisawo juyin mulki ne ba juyin mulki wance ma juyin mulki ne juyin mulki ne guda ne shi ga ta nan gizo ba ta wuce kogi shi tsohon shugaba ya gani ba gaba ba baya yaya zai yi yan adawa sun ɗauki iko kenan goma ya kwashi ta kare eh yaya za a yi a juyin mulki kuma kai za a ce ma eh, wanda ya juyin mulki nan kuma ya sake ka ka tai wata ƙasa a gaya ma sai da yawon ce ta yi ƙasa kaza ka zama senegal haba kai ko aka ce an mai faɗi bashi da hankali mai shawarar ya hankali ma ya za ka yi kamar shi yaya za a yi a bar shugaban kasa ya kubce ya tsaye kina an yi je ma jifan wanga fakaran bankwaciya daga can sai mu yi addu'a dai allah dai ya kawo kwanciyar hankali Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Rajin Jamhuriyar Musulunci ta Iran kai tsaye kuna tare da Ali Idi Sumaila wanda aka yi sani da Ali Jamaika a nan cikin garin Magari tare cikin jihar da Magaram a nan Jamhuriyar Nijar. To ni abin da ya ban mamaki dangance da Allah wadai da ecos ta yi dangance da an yi juyin mulki a Gina Bisau. Ai ina ga juyin mulki da ma saura matukar shugabanni ba su kasance masu adalci ba matuƙar shugabanni suna ma kundin ƙasashe karan tsayayyo juyin mulki nawa aka yi kundin ƙasashe na afirka nawa aka ma kwaskwarima shi wannan ba juyin mulki bane daga masu manda aru aru sai masu manda hudu wannan duk ba juyin mulki bane sannan aka zo aka yi juyin mulki a nan Niger ECOWAS ta dinga ca ca ca ca ca ca ya aka yi gina ba so ba a sa ba takunkumi ya aka yi gina busau ba a sa musu ba a ce za a kawo musu hari ba to muna fatan shugabanninmu na afirka su kasance masu adalci don an yi juyin mulki a wata ƙasa su wa kansu adalci su gaban assalamu alaikum warahmatullah to masu sauraro da hakan ne kuma kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni hassan barka agaris da na shirya kuma gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya.